ka yanzu baka cire wannan bacin ran ran naka ba? Shi sa na zo na tattauna da ki, ko hakan zai sa na samu natsuwa. Mm su ummi masoya kenan. In dai soyayyar nasu ce, akwai ta anan. In mata ke ce kika kama na tun farko soyayya da irin ki akwai daɗi na leko ko na yi fushi da na ga fuskar ki a dole zan saka na yi shiri gidan ku zan tura domin a bai ko mata ke ce kika kama na tun farko soyayya da irin ki akwai daɗi na leko ko na yi fushi da na ga fuskar ki a dole zan saka na yi shiri gidan ku zan tura domin a bai ko ta ta ta idan kaddara ta nuna cewa labarin zuciya biyu takaitacce ne dole ne a rabu ko da da mutumin da kake tunanin cewa za ka kare ƙarshen rayuwarka da shi ban gane me kike nufi ba wannan mataki ya sa dole haƙura da kai kafin ka da abokan da ke tsakanin kar ka guje ni a lokacin da kowa ya bar yanzu ne nake da buƙatar ka za ka faɗa mana ko ba za ka faɗa mana ba ne zan faɗa amma a rufa mu asiri wallahi ina cikin damuwa ga tunani ga ɓacin kuma na kasa yin bacci ina da abin da zai sa ka bacci ka tabbata a kwantar da hankalin gani ne ba lillahi sakaci na kamar yaya ni ce na ce ya tafi ya je ya shaye shaye da kina ba yaran kula wallahi ba zai shiga wannan halin ba yana shan giya yana dukan ƴaƴan mutane an sha giyar kai na shawa giyar ko kai na na shawa ina ta kokarin alallabi yaro alallabi yaro kana ta kokarin dole sai ka hasala shi ko kuma ni ka bata mara yasa ka ce zaka gina namu bota gina shiga jini ka gyara kalamanka ya zaka ce sakaci na ya kake zuwa ni da rayuwata tamara 갑자같이